Kasuwar Zonfo kenan inda ake gudanar da hada-hadar canjin kuɗaɗe kuma mafi akasarin 'yan kasuwar canjin na zaman ɗarɗar. Sakamakon samami da jami'an hukumar EFCC da ke yaƙi da cin hanci da rashawa a Najeriya suka kai musu a cikin wannan makon a wani mataki na daƙile faɗuwar darajar naira da a yanzu haka ake canjawa a kan farashin ɗari takwas da arba'in, kuma a wasu wajen har ɗari tara ake sayarwa. Rahotanni sun yi nuni da cewa masu neman canja kuɗi su ɗaga daga naira zuwa dala su suka haddasa tashin farashin rashin kuɗin don kaucewa zuwa banki da hakan zai sa a gano makudin kuɗaɗen da suka adana. Wasu daga cikin 'yan canjin sun danganta hakan da karancin samun kuɗin dala daga babban bankin ƙasar da kuma matakin wa'adin da gwamnati ta bayar sakamakon shirinta na canja launin kuɗin naira da take son yi nan da 'yan watanni. Sunana Alhaji shafa galkuwa na Baban Tayo. Ni dai akalla na kai kusan shekara talatin ina harkan nan. Amma ban taba ganin hauhawa farashi irin na wannan lokacin ba. Kuma abu ne kin san komai ina dalilin familinsa kusan mu dai abin da muke gani a namu ganin maganar canjin kuɗin nan ita ce umar bayan wannan abu saboda kowa yana da rubun ya ga sa ya juya shi ya sai dala ya ajiye bai san abin da zai kawo ba wannan magana wani canjin amma abu ne wanda ba za mu ji daɗin sa ba don duk cikin mu kowa yana zuwa kasuwa ya ce fa ne to duk lokacin lokacin da aka ce canji ya hauhawa to fa kowa sai ya danna sa a tsadar rayuwa to amma wasu suna ganin cewa ko 'yan canji wani abun farin ciki ne ganin cewa kuɗin na hawa kuma kuna daɗa samun abin shiga wallahi ba ba abun farin ciki bane a mu saboda misali da in zaka sai dala dubu goma ka samu riba to yanzu dala dubu uku zaka saya to kin ga ba ci gaba ne a mu ba kuma duk mutumin da yake sayan masa din nan cikin minti goma ka jan kara kaza cikin minti goma sha biyar kara kaza wallahi mu yan shan gibara din wannan abu muke ji babban bankin Najeriya wato CBN ya ce wannan mataki na canja launin naira da gwamnati ke sanyi zai taimaka wajen fitar da tsofin kuɗaɗe da wasu marasa kishin ƙasar ke ɓoyewa rage hauhawan farashin kayayyaki da yaƙi da matsalar tsaro da cin hanci da rashawa da ƙasar ke fuskanta sai dai talaka na kokawa kan yadda hakan ke shafan al'amuran rayuwa ta yau da kullum a cewar malam sa'idu salisu da in kana sayan gero naira ɗari da hamsin yanzu ya koma ɗari biyu wanda za ka hawa mota naira talatin ya koma naira saba'in duk kuma sanadiyar wannan canjin naira da ake ja mana muta wanda ke kara yanzu inda kana da dawa kana sayar ita kwano a naira ɗari biyu yan ta koma naira ɗari uku su kuma wannan dala wanda yake dalar nan ya fito da ita inda dalar nan yana sayar ɗari biyu ko ɗari uku ya sayar da ita ma ɗari biyar tunda gwamnati ba ta bashi ba a ka. masanin tattalin arziki a Najeriya Sha'ibu Idris ya yi ƙari kan kan wasu dalilan da suka sanya ƙarin farashin kuɗin dala a Najeriya. Ƙasar Najeriya ta shiga wani hali na yi, musamman yanayin tattalin arzikin ƙasar tamu. Ambaliyan ruwa, rashin tsaro, zaɓe da za a yi da kuma wannan canjin launin kuɗi da babban bankin Najeriya yake kirarin yi, wa'innan duka sun haɗu sun sun taimaka wajen uh, matsalan da ake samu wajen darajar kuɗin Najeriya. Duk da wannan matsi da ake ciki a yanzu yanzu sakamakon tashin dala a kasuwan canji dole ne 'yan Najeriya su ƙara yin haƙuri domin a cikin ƙanƙanin lokaci farashin dala zai sauka in ji mai sharhi kan al'amuran yau da kullum Hassan Sardauna. Dala za ta hau amma bayan wani ɗan lokaci za ta karye domin wa'ancan kuɗaɗen nan da wata uku ba su da inda za ki sa su. Ina son ki sani ko mai sai da daddawa ne za ki ya ƙara kuɗi zai ce miki dala amma nan da ɗan lokaci kaɗan ki yanke hukuncin nan dala za ta ruguje a Najeriya domin kuɗaɗen da aka ɓoye za a fito da su da karshe ba za a iya shigar da su bankuna ba har lokaci ya gure musu abin da zai faru shine sun zama kwante sai dai su yi ta nadama an yi maganin barayin dole. Tunde, a watan Yulin shekarar 2021 ne bankin CBN ya hana ba da kuɗaɗen ketare ga kamfanonin canji a faɗin kasar bisa zargin su da hannu wajen amfani da damar ga safarar haramtattun kayayyaki da kuma damfara da dai sauran miyagun laifuffuka. Shamsiyya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.